Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Magere da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 22 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa al'umma na ci gaba da tururuwa wurin rajistan zaɓe a birnin Enugu babban birnin jihar Enugu. Za kuma ku ji cewa wata tawaga ta kungiyar nakasassu 'yan jam'iyyar APC ta gudanar da zanga-zanga a helkwatar jam'iyyar da nuna rashin amincewa da zaɓin Tolu Bankole a matsayin shugaban nakasassu. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni. amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wata girgizar kasa mai karfin gaske a kudu maso gabashin Afghanistan ta kashe mutane saboda dubu daya tare da raunata wasu ɗaruruwa in ji hukumomin Taliban. masu aikin ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a cikin girgizar ƙasar da ta afku da safe yau laraba ka iya karuwa karamin ministan kula da bala'o'i na taliban maulawi sharfuddin muslim shine bayyanar da adadin waɗanda suka mutu a wurin wani taron manema labarai a kabul babban birnin ƙasar lokacin da yake bada rahotannin farko ya ce girgizar ta fi muni a lardin patika da khost wanda suke kudu maso gabashin ƙasar masu iyaka da pakistan Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta bayyana cewa girgizar ƙasar mai karfin maki 6.1 ta afku ne da sanyin safiyar yau Laraba a wani wuri mai tazaran kimanin kilomita 44 daga babban birnin lardin Coast. 'Yan jarida na cikin gida da waɗanda suka shaidi lamarin sun ce waɗanda suka mutu za su iya kai 2,500. shugaban lardi muhammad amin ya faɗa murya amurka cewa akalla mutane dubu sun mutu kana wasu dubu ɗaya dari biyar suka jikata a cikin gundumomi biyu a lardin fatika kaɗai hotunan bidiyo da aka yada ta kafar sada zumunta sun nuna gidaje sun rushe da kuma buraguzai girgizar ta kuma taɓa kabul babban birnin ƙasar hukumomin taliban sun ce har yanzu mutane na karkashin buraguzan gini kuma ana ci gaba da aikin ceto tare da samun tallafin jirage masu saukar ungulu sun kuma buƙaci ƙungiyoyin agaji da ke aiki a afghanistan su taimaka wa ayyukan ceto ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa yau laraba cewa rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take ƙoƙarin lullube yankin severodonetsk wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar rasha tana kokarin tura dakarunta masu yawa zuwa donbass shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu maharan sun kuma matsa lamba sosai a kan hanyar donetsk ya ce rasha ta ƙara ƙaimi domin ganin ta kori sojojin ukraine daga muhimman wurare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka joe biden ya kira a yau laraba ga majalisar dokokin kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu saukin hauhawan farashi da ke da nasaba da yakin rasha a ukraine gabanin farcin da biden ya shirya game da farashin man fadar white house ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa shugaban ya bayar da goyon baya ga dakatar da haraji cent goma sha takwas da digo hudu a kan galan mai ha'i zuwa ƙarshen watan satumba fadar white house ta ce shugaba biden ya fahimci cewa batun kawar da harajin mai ba na shi kaɗai ba ne ko karan kansa ba zai iya ɗauke tsadar farashi da ake gani ba amma shugaban ya yi imanin cewa wannan lokaci na musamman lokacin da yakin ukraine ke dora tsadar farashi a kan iyalan amurkawa ya kamata majalisar ta yi duk abin da za ta iya domin samarwa iyalai masu aiki damar numfasawa kafofin yada labaran koriya ta arewa sun rawaito cewa shugaban kasar kim jong un ya kira taron manyan sojojin kasar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ce yau laraba babban taron kwamitin sojan ya fara ne a jiya talata kuma zai hada ne da yin nazari a kan ayyukan tsaro a wannan shekara da kuma tabbatar da ayyuka masu muhimmanci da gaggawa don faɗaɗa ƙarfin sojan da aiwatar da manufofin tsaro tattaunawar da yana zuwa ne a daidai lokacin da koriya ta arewa ta cika shekara mafi tarihi da ta harba makaman ballistic ciki har da makami mai linzami na farko da kasar ta yi a cikin kusan shekaru biyar mai karfin isa wata nahiya a ƙarshe adadin 'yan ƙasar new zealand da ke kallon ƙasar china a matsayin barazana ta siyasa ga yankin ya ƙaru a cewar wani sabon bincike cibiyar asian new zealand foundation ita ce ta gudanar da binciken wata kungiya mai zaman kanta a wellington tun daga shekarar 1997 kungiyar ta nemi jin ra'ayoyi 'yan kasar new zealand daga cikin mutane sama da 1,100 da aka yi nazari a baya-bayan nan kashi 13 cikin 100 kawai ne suke kallon china a matsayin abokiya ra'ayin da ba shi da yawa kashi 58 cikin 100 na mutanen da suka ba da ra'ayoyinsu sun yi la'akari da kasar china a matsayin barazana ta fannin siyasa wannan fargaban ya karu daga adadin bara na kashi 37 cikin 100 gidauniyar ta ce ra'ayoyin 'yan kasar new zealand suna la'akari da labaran kafafen yada labarai wanda suka tsara yadda bayan ke ci gaba da dagewa a yankin tekun pacific da kuma burinta na yankin tekun kudancin china kashi goma a cikin ɗari na masu amsa binciken sun yi la'akari da cewa china za ta yi aiki da gaskiya a duniya. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. al'umma na ci gaba da tururuwa wajen rijistan zaɓe a birnin inugu babban birnin jihar Enugu inda yanzu hakan wasu matasa sun kafa wata kungiyar sa kai don ganin kowa ya samu katin zaɓe gabanin babban zaɓe na 2023. alfonso Okoro Igwe na ɗauke da ƙarin bayani. Har yanzu mutane musamman matasa na tururuwa wurin rijistan zaɓe a birnin Enugu babban birnin jihar Enugu don ganin sun cimma burin zaɓen 'yan takararsu a zaɓukan da za a gudanar a shekarar 2023. kullum dai sai cika harabar michael opera square da ke birnin inugu ke yi da ɗaruruwan jama'a daga safe zuwa yamma inda jama'a ke ta kai da kawowa tare da nacewa sai an ba su katin zaɓe lamarin nan ne yasa wasu matasa suka gudanar da zanga-zanga har suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zaɓe da ke birnin jiya inda suka buƙaci a ƙara yawan mashinan zaɓe domin gaggauta rijistan jama'a yanzu buƙatar ganin kowa ya samu katin zaɓe kafin a rufe rijista ya sa wasu matasan kuma suka kafa wata ƙungiyar sa kai da suka kira connect to humanity a wannan wurin kuma jama'a na cewa ta wannan ƙungiyar ana samun biyan buƙata. in ji jagoran kungiyar injiniya kinsili a nikocha duk rumfunan nan da kake gani a nan muna hayar su ne da kuɗinmu ba gudummawar gwamnati haka ma waɗannan kujerun kullum da kuɗinmu muke hayar su kuma tun da muka fara komi na tafiya mul Mr. Ndubisi Irana ci wani magidanci ne da ya sake dawowa don ganin ya samu katin zaɓe. Ya ce, Na zo nan jiya, amma saboda cinkirin don jama'a

Najeriya. A gaida alfonsos A Najeriya har ila yau wata tawaga ta kungiyar nakasassu 'yan jam'iyyar APC ta gudanar da zanga-zanga a hedkwatan jam'iyyar don nuna rashin amincewa da zaben Tolu Bankole a matsayin shugaban nakasassu na jam'iyyar alhali sun ce ba shi da wata nakasa tawagar ta ba wa jam'iyyar wa'adin mako biyu ta ɗau matakin sauya bankwale ko kuma su mamaye hedkwatar wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani a tsarin jam'iyyu dai ana samun matsayin shugaban nakasassu kamar yadda ake samun na matasa da mata inda nakasassun na zahiri a apc ke cewa an zaɓi lafiyayye a matsayin wakilinsu Yarima Suleiman shi ya jagoranci 'yan zanga-zangar yana mai kira ga shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ɗau matakin gaggawa kafin korafin ya ta'azzara. tsarin shugabancin jam'iyya ta ce tun daga mazaɓa har zuwa ƙasa a ɗauki shugabanci ko kuma wakilci na mai bukata na musamman amma sai aka ɗauko wani mutum mai lafiya aka bashi shugabancin mu sanadiyar haka ya sa mu rasa ko da mutum ɗaya wanda zai zama delegate a yayin fitar da zaben dan takarar shugaban ƙasa sannan mun sake rasa damar shiga wasu kwamitocin da ake naɗawa domin fitar da dan takarar shugaban ƙasa idan da mutum ne mai bukata na musamman to dole zai kokari ya kare haƙƙin mutane masu bukata na musamman wannan da aka ɗauko shi a halin yanzu ba mu san san cewa mai bukata na musamman ba ne kuma idan muka yi shiru mun ba da wata dama kuma mun bude wata kofa ne wadda za a iya kwace kwamishin namu wadda aka yi domin an taba nan an ji shiru wannan shi yasa muka haɗu mun ba ma jam'iyya wa'adin sati biyu su gaggauta canja wannan mutum da suka ɗauko shi a matsayin shugaban jam'iyya idan ba haka ba za mu ci gaba da gwagwarmaya domin kwace ma mutane masu bukata 'yancin ɗinsu. da yake mai da martani shugaban da kasar na apc tolu bankole ya ce rashin fahimtar waye na kasashe ya jawo korafin don ba sai an ga mutum yana wargaje kafin ya zama mai na ƙasa ba. Looking for people from Wisha, they are looking for people most times using crushes, they are looking for people most times on wheelbarrow. Suna son ganin mutum ne a kan keken guragu ko sandunan tallafawa tafiya ko mutanen da ake tura a wulbaro amma akwai bambanci don ni za a iya zayyana ni a matsayin mai matsalar gani da yasa nake amfani da tabarau in ji Bankole. A well-established eye center in Nigeria. where we get there, and I reveal myself, they will run away. We should stop this. Shugaban na masu na ƙasa APC ya ƙara da cewa in ana shakkar ikirarin da yake yi a tafi asibitin ido. In ya buɗe idon sa aka duba masu zargin za su ranta a na kare. A nan Yarima Suleiman ya shawarci Bankole ya daina yaudarar kansa da nuna shi mai da ƙasa ne don zangar yana sa tabarau. ai ni ma ina yawo da glass amma ba wannan shine yake nufin cewa ba na gani ba amma abinda muke magana shine mutumin da zai iya tuka mota mutumin da zai iya hango ka daga nisa ya ce wani wannan bai kamata ya zama wanda yake shugabancin mutane masu bukata na musamman ba wannan wai yana amfani da glass wannan ba abinda ya muna zafi da shi ya cire glass din sai aje ya koma can ya je gaba da kasuwancin sa ko kuma gaba da abu a lokacin bukata na musamman a zo a daura in ba haka ba za mu yi addu'a don mu tabbatar cewa ya zama gurgu ko kuma makawun da gaske tawagar na sun karkashin yarima suleiman ta taba zargin shi shugaban hukumar masu na ƙasa na kasa David Lalu da nuna bambanci wajen jagorancinsa. Inda Lalun wanda ya taɓa rike wannan mukamin na APC kuma yake da na ƙasar rashin ji da kunne ya ce ba su fahimce shi ba ne. Kuma kofarsa na bude ga duk na kasassu da alwashin gayyatar su don tattaunawa. Zuwa yanzu dai ba a yi wannan tattaunawar ba. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Nasiru yanzu kuma ga rahoto na musamman. a kwana-kwanan nan aka yi zaben gwamna a jihar Ekiti sai dai jam'iyyun siyasa kamar PDP da SDP sun yi zargin cewa an yi amfani da kuɗi a wajen zaben gwamnan na jihar Ekiti. Suna na Abdullahi Tasu, chairman na PDP na Addo Ekiti gabaki daya. Ni wannan zaben da aka yi gabaki daya ni abin ma ya tsoratar da ni. Saboda me? Saboda abin da ya sa ni muka je mazaɓan mu kawai na ga mutane sun taho sun ma kai su sha biyar na ga sun mame gun da ake zaben sun mutane an ce bayan inec sun zo sun fara shirye-shiryen za a fara zaɓe ko sai na ga suna bin layuka suna gaya mutane cewa ka zo ka yi zaɓe su ba za su bada kuɗi ba sai ka zaɓe su ka nuna musu sannan su baka dubu goma ka san ai dole in tsoro dan kawai sai na ga jiki na yi sanyi kuma saboda abin da ya sa ga jiki na yi sanyi mutane ne an wada da su tsohon shekara hudu an bar su a cikin yunwa ba dole su karba ba dole su karba kana ganin yunwa ta tasa su karba kuɗi su yi zaɓe yunwa ce mana wanda ma wani lokacin ma mutum ma samun ɗari biyar a gunsa ma akwai wahala amma an zo an nuna mai dubu goma ai dole ya karba amma kuma kuma duk da haka wasu fama an ba su kuɗin ma wallahi ba su karba ba yanzu kai ka gani da idon ka wanda aka ba kuɗi naira dubu goma ya yi zaɓe. ai ba ma guda ɗaya zaka ce ba ai akwai ma'aikata a gun ga su me zaka yi a cikin su suna da kuwa suna da mutane ga su nan su ma me ka kai me zaka yi kai kadai kana so kai magana ma sai dai a ringa a ringa zagin ka ana cewa kai kaɗai ne a nan ku bar mana su zaba kuma suna zaba da kanuna ku goma haka ake sai a je a ba ku dubu ɗari dubu goma goma kamar kuma jam'iyyar PDP za ku je kotu mu je mu a kotu ai ba mu da aiki a kotu mu ai ai alhamdulillah da yanzu an raba kuɗi sun ce zaɓe an faɗi sakamako an ce su ne ai ba mu da aiki a ko abin da muke jira yanzu shine zaben shugaban kasa kuma Allah ya da Allah sai ya ba mu sa'a sunana Suliat Gambo director ni ce shugaban woman leader na Ekiti na PDP to a bangaren ku mata ya kuka ji da wannan zaɓe musamman ku yan PDP da aka kasuwa a wannan zaɓe kin ga wannan zaɓen ya dora mun kai sai da na bar wajen da ciwon kai na zo gida <laughs> saboda abin da na gani na gani abubuwa amma ban san abubuwan da suke bai da kudi a wajen ba tun da na gan wajen a rigise na bar wajen kawai. Ma ba ki ga wanda ya da kudi a fili ba. Ban gani ba amma na gan wanda suka zo gida suna jirgin kudin a ido na. Suka ce nawa aka ni na she ko sisi. Sun gaya miki cewa daga wurin zaɓe ne aka ba su waɗannan kudin. Daga wurin safi aka ba su. Ya kuka ji da kuka faɗi zabe ku yan PDP a nan Ado Ekiti. Ya za mu yi mun bar ma ala komi. Sunana ce Muhammad Ahmed PRO Hausa Community ne SDP Ado Ekiti. Gaskiya an yi zaɓen nan gaskiya ma sun apc ba yi ci ba su apc sun na ma kudi a gane ba ya adaci ba kana nufin wurin zaɓe kenan wurin zaɓe kenan kai ka ga wanda an kaba kudi kafin ya yi zaɓe to sun apc sun kashe dubu goma goma goma goma kuma mu ma ba mu kashe kudi ba ka gan ba ya ci ba to kun me yasa ku ba da dubu goma goma ba domin a zaɓe ku to abun nan shine ka gan sune da saman sune da president sune da komi da komi gwamnan mu ya yi magana shi ma zai je kotu ita ko jam'iyyar apc da ta zaben gwamnan na jihar ekiti ta ce lalala ba ta yi amfani da kuɗi ba a zaben sunana shehu muhammad giga ne ni ne ciyaman na apc addo ekiti lawa gamen goma sha shida a madadin karkashin hausa community zaben gwamnan jihar ekiti insha allah da bi an yi shi lafiya lau cikin kwanciyar hankali da limana kuma mu jam'iyyar apc mu allah ya ba wannan nasara ɗari bisa ɗari yan siyasa irin su pdp da sdp suna zargin cewa kun yi amfani da kuɗi a wajen zaben wannan kasan shi dan adam zargi bai kare mai sai da dan adam bai samu bukata ta ba to sai ya kawo korafi ai ko makaho ya zo ekiti ya san zaben da an kai ba magana kuɗi bane cancanta ce ta dan takarar da Allah ya mu shine bawu kowa ya san dan takarar mu ya cancanta mutane na so ne 100 bisa 100 babu inda an kai magana amfani da kuɗi a cikin wannan zaben na APC na Ado Ekiti kana ganin cewa dan takarar ku Oyi Banji ya fi na SDP ya fi na dan takarar PDP kurjini ko kuma cancanta haba Hassan Umar tambol kai ma sai an faɗa maka ɗan takarar mu wai banji ai cancanta ta ta kawo cewa mutane suka hito rumfunan zaɓe ɗari bisa ɗari suka zaɓe shi a matsayin gwamnan ikiti saboda su samu aiki su samu biyan bukatunsu da ruwa da wuta da hanyoyi a ko'ina jihar ikiti lokacin goma sha shida kuma shi wancan tsohon gwamna da zai bar kan mulki shine john kai da fahimi ai kowa ya ga aikin da ikiti saboda duk wanda ke yawo ikiti lokacin goma sha shida ya san fa raya mai inda babu hanya raya mai yayi ta inda babu ruwa an kai ruwa inda babu makarantun ne an yi makarantun ne inda babu asibiti an yi su. Wani agent a rumfar APC ya ce ba a yi amfani da kuɗi ba a wurin zaben. Ni ne Alhaji Yaro mai nama Ado gite. a bisa gaskiya jam'iyyar mu ba ta yi unhwan da kuɗi ba ko ko ba mu yi unhwan da shi ba so ne kawai da jama'a ko APC saboda bawo yana da jama'a ayami yana da jama'a. Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto ya ce yin amfani amfani da kuɗi a zaɓe mummunan abu ne. To na farko dai hakikani wannan mummunan abu ne farin ciki ba ga demokuraɗiyya irin ta Najeriya. Abin da dama suke nufi da demokuraɗiyya suna nufin a ba mutane dama da yanci su zaɓi da ya kwanta musu. To a lokacin da an ka sai kuri'a ka ka jewa ma wanda baka kosa da yake ciki ba sai dai akan ciniki da an kai na kuri'a ka. To magana yanci ka zaɓi da. ya shi demokuraɗiyya ba ana ne a yi muku wai titi a yi muku makarantun ne a yi muku riyoji ba ko gwamnati so da ta taho tana titi tana makarantun menene illar waton sayan ƙuri'u ga 'yan siyasa? Abin da illa shi ne za a ɗora muku shugabanni waɗanda ba su in an bar ku zaɓen kanku ina kanku ba su za ku zaɓa ba. wannan kuma ya ƙara sa mutane su ƙara sa fi su aji aiki kada su yi shi sannan kada su ba mutane yancin walwala da yancin wadan albarkar bakin saboda koyaushe suka so za su sai kuri'a su zama shugabanni ba domin cancanta ba ba domin an zaɓe su kuma duka manyan jam'iyyu din nan ina tabbatar ma suna da hannu ga wanga. Daraktan hukumar kula da matasa masu hidimar ƙasa Birgediya Janar Muhammad Fada ya yi ƙarin bayani a game da matasan da suka yi aikin zaɓen gwamnan na jihar Ekiti. Mutanen da aka yi amfani da su wajen wannan zaɓe mutum dubu biyar da wani abu da kansu masu hidiman ƙasa ne. Na musu bayanin cewa in suna son su zauna lafiya su yi aiki kamar yadda doka ta tanada that is electoral law a can baya ana samun matsaloli tsakanin 'yan siyasa ga su masu bauta ma kasa a wannan karo a wannan zaɓe na ekiti ko an samu irin haka ba a samu ba in kaga an samu masu hidiman kasa ba su da laifi dalili na ja kunnen su na ce ku tsaya ku yi abin da tsarin doka na zaɓe ya ce a yi in su bi wannan su ba su da problem in aka yi wannan ai za a tashi nama lafiya fata lafiya masu hidiman kasa ai ba masu zaɓe ba ne abin da aka zaɓe ka haka za su rubuta ma koma ba kari bature ce yadda ka zauna ka ɗauki hoto haka hoton zai fito so in kaga wani na rigima da su to yana son yi abin da bai dace ba su kuma ba su yadda ba na ja kunnen su na ce kar ku yadda ku yi abin da bai dace ba abin da ya saba ma doka a wasu zaɓuɓɓuka ana samun kamar faɗa a wajen zaɓe da su masu bauta ƙasa har a ma wasu a wannan zaɓe ma an samu irin wannan a halin da ake ciki ba a sami irin wannan ba haƙƙi na ne in tabbatar da cewa iya masu hidimar ƙasa duka Najeriya na fi tunanin su yanzu akan ƴaƴana magana na gaskiya saboda ƴaƴana na sauke nauyin da Allah ya Allah sa na haife su na ba su abubuwan da ya kamata su yi su na sauke musu nauyi yanzu kuma Allah ya dora min sabon nauyi na sama da mutum miliyan a Najeriya wanda komai din su na yi tukunna su yi walwalar ko kuma tsaron su so hankali na ya fi karkata da su da sauransu ba matsala komai da aka ce in yi haƙƙin su ko anini ba zai ciwon kai ba hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya a gaida hassan tambuwal to bari mu dan shakata da wannan baki baki mai yanka wuya shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da 'yan takara gangamin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da ce siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba shirinmu na safe karfe shida agogon Najeriya da Nijar, bakwai agogon GMT da Ghana. Madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. ta samun wakilta a gasan kasa da kasa na cin kofin afirka na 'yan kasar shekaru goma sha bakwai na shekara ta 2023 da za a yi a algeria bayan black stars ta gaza samun daci 'yan wasan na pakwisifaben sun kasa izawa gaba saboda sun kasa doki burkina faso a wasan kusa da na ƙarshe na wafo b under 17 ranar talata black stars sun fuskanci tirajewa daga abu abokan karawan nasu duk da kokari da sun kai kokarin nasu dai bai isa ba burkina faso ta yi nasara ma da bugun fanariti da sun ka samu bayan an dawo daga hutun rabin lokaci osman kamara ya ci wannan fanaritin da ya ba young stallions nasara a cape coast stadium yanzu kenan burkina faso ta shirya tsaf wa wasan karshe da nigeria da ta doke ivory coast da ci uku da ɗaya tun a farko na faso da nigeria za su samu wakilta a gasan zakaru na wafo zone b a kasar algeria sabon shekara dan wasan gaba na ghana kevin prince watin na sa ran samun gayyata zuwa black stars gabanin gasan cin kofin duniya da za a ya kasar qatar bayan ya sabunta yarjejeniya da hita belen dan wasan mai shekaru 35 dai ya samu ƙarin kwandilan shekara ɗaya da club na bundesliga liga bayan ya taimaka musu sun kauce da zamewa zuwa rukunin wasa na ƙasa. Boatin duk da rauninsa ya yi wasanni sha tara wa klabin ɗin yaran tansa a kakan shekara ta 2021 da kuma 2022. Tsohon dan wasan na AC Milan ya taka muhimmiyar rawa wa klabin a kakar da ta gabata duk da yawan rauni da ya rinka samu sun ka samu tsallake rijiya da baya. Hukumar da ke kula da kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta bayyana cewar za ta fuskanci cin mutunci da za a yi wa 'yan wasa ta yanar gizo da sun ka hada da 'yan wasan Black Stars ɗin Ghana yayin gasar cin kofin duniya a Qatar. wani nazari na hukumar fifa da fifpro ya nuna cewar an kudurci niyan farmar rabel 'yan wasan euro 2020 da afcon 2021 ta yanar gizo a cin su a cikin su waɗanda aka fi niyyar kai wa hari ne 'yan wasar ingila uku bukaye saka marcus rashford da jordan sanko a euro 2020 kenan aikinmu shine mu kare kwallon kafa kuma hakan na somawa da 'yan dan wasa da ke kawo jin daɗi mai yawa da farin ciki gare mu duka daga irin rawar da suke takawa a fagen wasa in ji shugaban fifa gianni infantino da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan lamuktar Abbas sashen kausa na muryar Amurka Accra Ghana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. amfani ba a takaice wata girgizar kasa mai karfin gaske a kudu maso gabashin afghanistan ta kashe mutane sama da dubu daya tare da raunata wasu ɗaruruwa in ji hukumomin taliban masu aikin ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a cikin girgizar ƙasar da ta afku da safiyar yau laraba ka iya ƙaruwa. karamin ministan kula da bala'o'i na taliban maulawi sharfuddin muslim shi ne bayyanar da adadin wadanda suka mutu a wurin wani taron manema labarai a kabul babban birnin ƙasar lokacin da yake bada rahotannin farko ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau laraba cewa rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take kokarin lullube yankin severodonetsk wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar rasha tana kokarin tura dakarunta masu yawa zuwa donbass Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu. Maharan sun kuma matsa lamba sosai a kan hanyar Donetsk. Ya ce Rasha ta ƙara ƙaimi domin ganin ta kori sojojin Ukraine daga muhimman wurare. A ƙarshe shugaban amurka joe biden ya kira a yau laraba ga majalisar dokokin kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu saukin hauhawan farashi da ke da nasaba da yakin rasha a ukraine gabanin farcin da biden ya shirya game da farashin man fadar white house ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa shugaban ya bayar da goyon baya ga dakatar da haraji cent goma sha takwas da digo hudu kan galan mai ha'i zuwa ƙarshen watan satumba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da injiniyan mu na yanzu Sidrak Franklin. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a kwana lafiya.